وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي ميتارك البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي ننقدن كيا وانا قلينا كانوا وانا يمتشي من البركة نجمع a yau sha biyu ga watan rabi'ul awwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da ɗaya ga watan sha biyu shekarar miladiya ta 2017 a wannan majalisi na mako-mako na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul baqara kuma wannan shine majalisunmu na 124 a wancan karatunmu na baya an samu kuskure wajen lissafi an ce na 220 na 123 ne wannan kuma da hudu muna cikin tafsiri suratul baqara wanda muka tsaya akan aya ta 181 za mu tashi kan aya ta 182 a gabanin mu shiga karatu kamar yadda za ku iya tunawa karatunmu na ƙarshe mun nemi taimakon wasu ayyuka guda biyu akwai ayyuka na kantoci na littattafai da muka samu da wani bawan Allah ya aiko mana su kimanin katan 125 wace suna buƙatar kantoci da za a ɗora su a kai sai kuma aikin ɗakin ɗaukan karatuttuka na hoto ko kuma na murya wato studio wanda mun fara shi shekaru da suka wuce Allah bai sa an kammala ba muka roƙi yan uwa cewa su sanya jarinsu a ciki domin a kammala wannan aiki to alhamdulillah da yawa daga cikin uwa sun amsa wannan roƙo namu kuma sun bayar da taimako kowa gwargwadon abinda da Allah ya hore masa ah, wani bawan Allah ma shi gaba ɗaya ce kantocin gaba ɗaya ma zai ah, kuma haka har abin nan ah, ta kanta studio ɗin wato shi kansa ɗakin ɗaukan karatuttukan shi ma an samu wato gwaban taimako wanda za a yi ayyuka da yawa ko da ba iya gamawa shi gaba ɗaya ba to amma an samu abin da za a iya kaiwa zuwa ga wani gaci mai nisa kwarai da su a cikin aikin domin bayan taimakon kantocin littafai da muka samu da kuma haka yanzu muna da wajen miliyan 100 ba miliyan 2 Thank you. yadda al'ummarmu take son alkhairi ina ga miliyan 200 din mako 300 duk wannan ba zai gagara ba a yadda na ga mutane suna da rubi wajen su kawo gudunmawarsu kowa gwargwadon abin da Allah ya hore masa inda za mu bar kofar abu da haka nan a yi ta kawowa to ina ganin nan da 'yan makonni za mu ce mun haɗa miliyan 200 din ma to amma zuwa yanzu dai muna da miliyan 2 da 150 da kuma muna ga za su yi mana aiki masu yawan gaske a cikin harkar shi kansa studio din muna addu'a ga waɗanda suka taimaka mana Allah subhanahu wata'ala ya taimaka musu yadda suka bawa Allah subhanahu wata'ala rance mai kyau ubangiji subhanahu wata'ala ya ba su gwaggwaban sakamakon da ya musu alkawari Allah subhanahu wata'ala ya yalwata musu dukiyarsu ubangiji ya sa musu albarka a cikin jarinsu Allah subhanahu wataala ya kade musu dukkan wasu fitintunu Allah ya albarkaci rayuwarsu da ta zurriyarsu ya farta wa magabatansu ubangiji subhanahu wataala ya sanya aljanna ce mu komasu waɗanda suke da niyyar taimakawa wasu samu damar taimakawa wasu ma Allah subhanahu wataala ya ba su lada waɗanda suke so su taimaka Allah ya kore musu abin da za su taimaka ubangiji subhanahu wataala ya tara mu gaba ɗaya cikin ladan a za mu ci gaba da karatu inda muka mu tashi akan aya ta 181 wacce mun fara tafsirin ta lokaci yayi abin da ya rage a cikin tafsirin ta kaɗan ne sai mu ci gaba da karatu a cikin aya ta 182 insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من بنصوص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى فمن بدله wanda ya canza wasiya ba da ma sami'ahu bayan ya ji wasiyar yadda take fa ma ismuhu ala alladhina yubaddiluna to kawai laifin yana kan waɗanda suke canza wasiyar inna allaha sami'un alim lalle allah mai ji ne kuma mai gani mai masani ne a mun yi magana akan canza wasiya ubangiji subhanahu wataala yi umarni da ayi adalci wajen wasiya sannan kuma yayi gargadi akan canza wasiya ya zama na canza wasiya bayan mai wasiya ya yi wasiya ga waɗanda ya wasiya babban laifi ne a wurin Allah ubangiji ya gargaɗi ya tsoratar da cewa yana ji ga dukkan wani wanda zai yi wata magana kuma ya san abin da duk mai masu wasiya suka bar wasiyarsa sannan kuma yana masani ne game da abin da shi wanda aka bar wasiyar ya yi da wannan wasiyar ya zartar da ita yadda ya kamata koko ya yi wasa da ita ko ya ƙara ko ya rage a cikin hukunce-hukuncen da suke da alaka da wasiya da ba mu faɗa ba shi ne mutumin da ya mutu fuji'atan wato ya mutu mautul fuja kwatsam aka kawai ba tare da ɗaukan wani lokaci yana rashin lafiya ba yawa gari ya mutu to idan ya kasance yana ya bar dukiya to mustahabbi ne ga wanda yake da haƙƙi cikin wannan dukiya wato wanda yake da gado a cikin wannan dukiya ya iya ɗaukan wani abu na cikin dukiyar ya yi masa wani aikin alkhairi da shi wannan mustahabbi ne ya ɗauki wani abu ba tare da ya cutar da sauran magada ba kuma kada abin ya wuce sulusi kada ya haura sulusi hadisi ya tabbata cikin sayar bukhari da muslim hadisin orwa da ya ruwaito daga aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa wani mutum ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama inna ummi ftulitat nafsuha ce mahaifiyata Allah ya karɓi kiranta bagatatan ba zato ba tsammani wa azunnuha law takallamat sasaddaqat amma ina tsammanin da ta samu damar yin magana wato da ta samu damar barin wata wasiya to da ta yi wasiya a mata sadaka fa hal laha ajrun in tasaddaqtu alaiha ko in tasaddaqtu anha shin za ta samu lada idan nayi sadakar a madadinta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am to za ta samu lada haka nan abu dawud ya fitar a cikin littafinsa a sunan hadisin amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma amin yake cewa al-as ibn wa'il wato shine kakansa hmm. kakan mahaifin amr al'as ibn wa'il as-sahmi ke cewa yayi wasiyar da a yanta masa bayi ɗari sai ɗansa hisham hisham ibn as sai ya yanta bayi hamsin sai ɗaya ɗan nasa shine amr ibn as sai nufin shi kuma zai yanta masa sauran hamsin ɗin da suka rage sai ya ce to amma ba zan yi ba sai na tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya rasulullah inna abi ausa bi itqi mi'ati raqaba mahaifina yayi wasiyar ta masa bayi 100 wa inna hishaman a'taqa anhu 50 dan uwana hisham ya yanta masa bayi 50 wa baqiyat alaihi 50 raqaba ma sauran bayi hamsin sun yi wato sun yi saura ba ba yanta masa ba afa a'tiqu anhu shi na iya yanta masa waɗannan sauran hamsin din shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace law kana musliman fa a'taqtum anhu aw tasaddaqtum anhu aw hajjattum anhu balaga dhalik nabi yace da a ce musulmi ne musan al ibn wa'il bai mutu yana musulmi ba ya mutu bisa kafircinsa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa amr ibn al’as as wato ɗansa amur yake ce masa da a ce musulmi ne kuka yanta masa ko kuka yi sadaka a madadinsa ko kuka yi hajji a madadinsa to ladan wannan zai iske shi wato kaga a ce idan mutum musulmi ne ɗansa ya ba da sadaka ko ya ɗauki wani abu daga cikin dukiya bayan rasuwarsa ya yi masa to wannan zai iske shi wannan shi ne maganar shafi'i fil qadim wanda yake cewa wa na na'khudh hmm. da wannan ne zamu muke muke riko kuma yake cewa Aisha radiyallahu ta'ala anha ta yanta bawa a madadin dan uwanta wanda ya rasu ba tare da yayi wasiya ba sai ta yanta bawa a madadinsa haka mustahabbi ne amma da yadda ba zai cutar da magada ba Allah subhanahu wataala ya ce faman khafa min musin janafan wanda ya ji tsoron karkacewa daga mai wasiya wato bisa kuskure au isman ko zalunci da gangan fa aslaha ho, sai yayi sulhu a tsakanin su fala isma alaihi to babu laifi a kansa inna allaha ghafurur rahim lalle allah mai gafara ne mai jin kai wannan shi ma wani hukunci ne da aka kawo shi bayan hukuncin da Allah subhanahu wataala ya ambata na haramcin canza wasiya kamar yadda ya yi umarni da a yi adalci ya yi umarni da a yi adalci a wajen yin wasiya alwasiyatu lilwalidaini wal na bil ma'ruf ya yi umarni cewa in za a yi wasiya a yi wasiya nan da adalci sannan kuma ya zo ya bayanin hukuncin haramta canza wasiya yayin da mai ita ya yi ta bisa adalci to sai kuma yanzu sai biyo baya kuma da wani hukunci wanda shi ma ke da alaka da wannan shine idan kowa idan wani yayi wasiya ba bisa wato ba bisa adalcin ba to yana yana ya halatta a canza ta wato da aka ce ai wasiya da adalci sai aka ce to in aka yi wasiya da adalci haramun ne wani ya canza ta to bayan an yi maganar haramcin canza wasiya sai kuma aka yi maganar halaccin canza wasiya idan ya kasance an yi ta ba bisa adalci ba to wannan izini ne ubangiji subhanahu wataala ya bayar na canza wasiyar da aka yi ta ba bisa adalci ba ta hanyar mai wato wani ya shiga tsakani ya kawo sulhu tsakanin wanda ya yi wasiya da waɗanda aka yi wasiya da wanda aka yi wa wasiya din idan mutum ya wasiya bai daidaita wato cikin wasiyarsa akwai waɗanda suka cancanta a yi musu wasiya ko wani wanda ya cancanta a yi masa wasiya sai bai masa ba ya yi ma kuma wanda bai cancanta yi wasiya ba ko ku a'a ya ƙara ma wani wanda shi ba shi ya kamata a ƙara wato kasansa ba wancan kuma ya rage masa wato ga wasu waɗanda watakila kuma daidai suke a matsayi sai ya ba wa wani da yawa wani kuma ya ba shi kaɗan wato aka samu dai jauru wato aka samu karkacewa a cikin wannan wasiya ko dai daga ko dai bisa kuskure wato ya yi ba tare da ya ankara ba cewa wani da yawa wasiya ai watakila ma yana da wadata yana da abin da zai iya wato yake rufa asirinsa da shi wani kuma bai da shi amma ya yi wa wannan da yake da wadata wasiya wanda kuma bai da shi ya manta da shi Ya yi haka watakila bisa kuskure ko kuma a bisa zalunci watakila akwai yar tsama tsakaninsu saboda haka da ya tashi yin wasiya sai ya manta da shi alhalin kuma ya cancanta ya masa wasiya saboda kusancinsa da shi wancan kuma da yawa wasiyar watakila ma bai kai wannan cancanta ba ko dai saboda wadatarsa ko kuma saboda bai da kusanci ba da shi kamar wannan to kaga aka samu wannan to wanda aka barwa wasiyar yana da dama ko da bayan mutuwar wancan ne ya canza wasiyar duk da an ce kada a canza ba hu ba da ma sami'ahu fa inna ma ismu 'ala alladhina yubaddiluna to wani an yi masa izini cewa zai iya canza wasiyar wanda ba a bashi ba kuma ya cancanta a bashi ya bashi wanda aka bashi fiye da yadda ya cancanta a bashi ya rage masa waɗanda ya kamata a daidaita su aka fifita wani ɗaya a kansu ɗaya a cikinsu to ya dawo ya daidaita su wato ya yi abin da dai kowanne zai ji cewa an kyauta masa shine ma'anar fa'asla habai na hudu ya yi sulhu tsakaninsu sulhu shi ne gyarawa wato kalmar sulhu aslaha samuta daga al'isla. Al'isla shi ne ka gyara wani abin da ya ɓaci to da al'amarin wasiyar ya ɓaci saboda an nuna san kai ko kuma an yi abin ba daidai ba bisa rashin sani ko bisa zalunci to sai ya zo sai ya gyara tsakaninsu ya daidaita abubuwan yadda ya kamata to kaga wannan shine ake kira as-sulhu ko kuma al'isla? To shi ne Allah subhanahu wataala ce fa aslaha bainahum fala isma'alai ce faman khafa min musin janafa wanda ya ji tsoron karkacewa a tsoro anan ana nufin wato ya yi zaton cewa za a samu cutarwa a cikin wannan wasiya an kirawo zato a nan da tsoro saboda zato ne na abin da zai cutar duk abin da kuma ke zaton zai cutar to akwai ma'anar tsoro a ciki abu ne kake zaton in ya tafi a haka zai cutar to akwai wani nau'i na tsoro a ciki to shi yasa aka kirawo zatan anan da ma'anar tsoro aka ce faman khafa wanda yaji tsoro wanda ya yi idan aka bar wasiyar a yadda take to za ta cutar da wani wanda kuma bai kamata a cutar da shi ba fa aslaha bainahum yayi sulhu tsakanin su. wannan shi yake nuna maka girman sha'anin wasiya ta yadda ko da an samu karkacewa a cikin wannan wasiya an samu ba daidai ba gyara wannan kuskuren yana bukatar izini shi yasa har Allah ya bada izini akai ashe kaga canza wasiya wani al'amari ne mai girman gaske bai halatta mutum yayi gaban kansa ya canza wasiyar wanda ya wasiya ba ba tare da wani dalili ba tunda har idan ya kasance wasiyar da aka yi ta da zalunci ko aka yi ta da karkacewa da rashin daidaito a cikinta Allah ya ya bada izini don a canza ta to ina kuma ga wacce an yi ta daidai wani zo ce zai canza ta kaga kaga abin ba zai yiwu ba mm. kuma idan har an yi haka to ana da laifi shi yasa Allah subhanahu wataala ya bada ya bada izini ayi wannan canjin sai ya ce fala isma alaihi in yi haka babu laifi a gare babu laifi a kansa wannan canjin da yayi so haka da aka hada canji to ba kowane canji ne aka hana ba akwai inda canjin ana buƙatar a yi shi kuma yin sama shine daidai idan mutum yayi ba kawai ba shi da laifi ba ma yana da ladan ya yi sulhu ya daidaita tsakanin wato yan uwa magana domin idan ba a yi haka ba to ana iya samun wata baraka wacce za ta shafi zumunci kuma abin ya ɗore har abada ba a kansu ba ma har akan 'ya'yansu da jikokinsu sauraka shiga tsakani ya kawo gyara babu shakka wani aikin alkhairi ne babba da zai samu lada a kansa Allah ce inna Allah ghafurur rahim lalle Allah bai gafara ne mai jin kai wannan ishara ce zuwa ga cewa mutum ya zartar da wasiyar masu wasiya yadda take ba tare da ya canza musu ba a musin a biyu ce akwai musin ismu fa'il ne na ausa ausa ismu fa'il ɗinsa ne musin akwai muwassin kira'ar abubakar da hamza kira'ar abubakar al'asim da kuma hamza da kisa'i da yakub da khalaf muwassin da zama na ismu fa'il ne na wasa kalmar wasa wannan shine abin da ya rage a cikin hukuncin hukuncin wasiya wa ba ambata ba din zuwa ala ta gaba ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة نسكي إيماني كتب عليكم الصيام أن وجبتامك أزمي كما كتب على الذين من قبلكم كما يندأك وجبتام وأن نسكي قباتيكم لعلكم تتقون لعلكم قاسم قولا الله ayyaman ma'dudat a cikin wasu kwanaki kididdigaggu faman kana minkum maridan to duk wanda ya kasance mara lafiya daga cikin ku aw ala safarin ko yana bisa halin tafiya fa iddatun min ayyamin ukhra to sai ya rama a wasu kwanakin daban wa ala alladhina yutiqunahu hakanan ga waɗanda ko akan waɗanda suke yin sa da wahala fidyatun ta'amu miskin to su ciyar da su ba da fidya shi ne ciyar da miskini mabukaci faman tatawwa a khairan duk wanda ya yi ƙarin aikin alkhairi aiki wato ya yi ƙarin aiki na alkhairi fa huwa khairul lahu to shi ne mafi alkhairi gare shi wa anta sumu khairul lakum kuma ku yi azumin nan ne alkhairi gare ku in kuntum ta'lamuna in har kun kasance kun san haka wannan shi ma wani hukunci ne babba daga cikin hukunce-hukuncen da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta ma wani al'umma wato wannan asal ne daga cikin usul na ibada na ibadu da Allah ya shar'anta wa al'umma shine azumi wanda ubangiji ya shar'anta ma wannan al'umma azumi domin tsarkake zukatan wannan al'umma a tsarkake su a saba musu da wani abu wanda zai kai su zuwa ga samun wata daukaka cikin ɗabi'unsu da halayensu su tashi daga ɗabi'u irin na dabba su koma ɗabi'u irin na mala'iku zama sun samu tsarkakar zuciya kuma ta hanyar ta wannan ibada al'umma za ta samu gyaruwa a ɗaiɗaikunta da kuma a dunkule domin idan aka samu gyaruwar al'umma a ɗaiɗaiku to an samu gyaruwar al'ummar a cure gaba ɗaya Allah subhanahu wata'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani aka kirawo muminai da sunan muminai domin a ƙara nuna don a nuna musu muhimmancin abin da za a karantar da su shi yasa aka kirawo su da sunan imani kuma a nuna musu cewa abin da za a karantar da su ko za a umarce su da shi wani abu ne da zai haɓaka musu imaninsu wato wani abu ne da yake cikin wato ɓangare ne na imaninsu idan sun yi to imaninsu ne ya cika ya samu haɓaka da haka aka kira su da wannan suna na muminai domin nuna musu mahimmanci abin da za a kira su gare shi sannan kuma kasancewar muminai su ne na bi furu'i shari'a fi duniya a nan a duniya muminai ne ake kira a ce ku yi kaza ku yi kaza na shari'a banda wanda ba mumini ba wanda ba mumini ba shi sai a lahira Allah subhanahu wataala zai ce baka yi kaza ba baka yi kaza ba cikin abubuwan da mumini suka yi a nan duniya don a ƙara masa azaba akan wannan kamar yadda Allah yake cewa game da kafirai ma salakakum fi saqar قالوا لم نكن من المسلمين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين Allah ce ya aka me ya shigar da ku cikin wuta wutar jahannama wutar sakar sai suka ce ba mu zan cikin masu sallah ba don cewa a nan duniya wanda ba musulmi ba ba a bukatar sai ya sallah abinda ake bukatar sai ya yi shine ya imani ya karbi tauhidi in ya so bayan ya karbi tauhidi sannan a biyo masa da batun sallah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mu'adh bin jabal lokacin da ya tura shi zuwa ga yaman wanda a can akwai yahudawa su ne ahalar kitab ɗin da ake nufi a hadisun ce fa'in ka ta'ati ƙauman ahalar kitab falekun awwala matar uhun ilai shahadatu an la ilaha illallah fa inhum ajabuka lidhalika ko ata'uka lidhalika fa birhum anna allaha farada alaihim khams salawat ga ce zan farkon abin da zaka kirawo su gare shi shine tauhidi su Allah su yarda Allah shi kadai ne abin bauta idan sun ansa wannan kiran naka sun yadda cewa Allah shi kaɗai ne za a bautawa ba za a bautawa wani ba shi ba to sai ka gaya masu to kuma Allah ya farlanta muku salloli biyar da za ku yi ayyanin ku da daren ku in sun karɓi wannan sai gaya musu to kuma Allah ya farlanta muku azumi haka dai har zuwa ƙarshen sauran rukunin musulunci sauraka kaga sauran rukunin musulunci suna tuhowa ne bayan tauhidi sauka a duniya farko abin da ake neman wanda ba musulmi bai karɓa ne tauhidi kowane sharaɗi zai kawo kafin karɓar tauhidi to karɓi sharaɗin nasa inda a ce zai ce shi zai shiga musuluncinka amma ba zai bar shan burkutu ba ya yadda zai shiga musulunci amma gaskiya ba zai iya barin shan burkutu ba to ka ce ka yadda ya zo ya musulunci ya karbi kalmar shahada ya je sha burkutunsa wata rana za ka gan shi ya zubar da burkutun sabai sanda suka fara karɓar musulunci yadda suna shan bulfutun daga baya suka zo suka halarci fala'attun mintahu duk suka watsar ana sai ce ya ga titunan madina sun cika da giya saboda haka a bashi kalmar shahada kada ka tirje ce to za ka karɓi musulunci amma fa a musulunci wajibi ne a yi ma kaciya saboda ka kan kaciyar nan ka hana shi shiga musulunci eh? in ya shi ba zai ba sai ka ci ba matsala shiga musuluncin dai ta rana shi da kansa zai sha'awar ya ɗabbaka koyarwa musulunci yayin da musulunci ya shiga zuciyarsa da haka kafirai a nan duniya ba a fuskantar su ba a fuskantar musu da da umarni na furu'a na shari'a sai dai usul shine aqida za ka shi yasa a nan Allah sai ya kirawo mummune kadai ya ce ya ayyuhan nasu ba saboda su kadai ne ake farlanta azumin banda wanda ba su ba Allah ce kutiba alaikumus siyam an wajabta muku azumi kalma kutiba kamar da muka yi bayani a baya inda muka yi fassara kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut to hmm. kutiba tana nufin an farlanta maka an wajabta maka as-siyam shine azumi azumi abinda ake nufi da azumi shine mutum ya barci da sha da sha'awarsa da niyyar ibada daga hudowar alfijir har zuwa faduwar rana wato wanda shine azumi mutum ya bar ya barci da sha da sha'awa ya kaura ci da sha da sha'awa da niyyar ibada to zama da biniyatin taqarrub ila Allah yana da niyyar kusantar Allah ne inda zai barci da sha kawai don ya riga teɓa to kaga wannan ba da niyyar ibada ne ba wannan ba shi da ladan mai azumi wadda kuwa zai yi shi kamar yadda ake azumi zai bar shi daga hudu albujar ɗin ya kici ya kisha ya ke duk abin da ake wato mai azumi yake guje wa duk ya guje musu har rana ta faɗi sanda ya ci inda mai yi da niyyar ibada ba to ba ya da ba azumi ya yi ba wahala ya sha na mal'amalu bin dukkan aiki baya tabbata sai da niyarsa sai niyyarsa ta samu sannan aiki zai tabbata shi yasa kita bi niyyatin taqarrubu ila Allah yayi da niyyar kusantar Allah subhanahu wataala to wannan shine ake cewa azumi kalmar siyam a luga hakikalin abinda take nufi shine tana nufin barin ci da sha kalmar siyam a luga tana nufin barin ci da sha a musulunci da ya zo sai ya kara wa ma'anar fadi shine hadda kauracewa sha'awa shi ma wani yana daga cikin ma'anar da musulunci ne ya ƙara a cikin kalmar siyam da yadda aka santa a larabci don musulunci yana zuwa ɗauki kalma ce da aka santa kafin zuwa musulunci laraba suna amfani da ita ya ɗauke ta da wannan ma'anar amma ya ƙara mata wani abu cikin ma'anoninta ya ƙara wani wata ma'ana sai ta tashi daga wancan haƙiƙar lugawiya sai ta kuma hakika shari'a kamar kalmar sala kalmar sala tana nufin addu'a hmm. musulunci da ya zo sai ya ɗauki kalmar sala sai ya ƙara mata wasu ma'anoni da ta ke nufin mutum ya tsaya da wata hai'a sananniya a wasu lokuta sanannu da niyyar bautar Allah saboda haka kalmar addu'a tana ciki sannan bayan kalmar addu'a kuma akwai kalmar karatun Qur'ani akwai tsayuwa akwai ruku akwai sujada duk sun hmm. shiga karkashin cikin ma'anar kalmar sala sau da sai kalmar sai ta ƙara faɗaɗa wannan ita ce malamai suke cewa alhaƙiƙatu shari'a ma'anarta ta farko kuma alhaƙiƙatu logawiyya kamar kalmar azzaka azzaka a larabci tana nufin tsarkaka ko kuma tana nufin haɓaka da musulunci da ya zo ya ɗauke kalmar azzaka sai ya amfani da ita akan mutum da yake da wadata kudin suka kai nisabi suka kai wani gwargwado da musulunci ya yanka ce to zai fitar da kuma wani gwargwado daga cikin wannan dukiya ya ba wa talaka bayan shekara ta zago to kaga kalmar ita ce aka ɗauka to amma kuma a nan tsarkaka ɗin da haɓaka ɗin duk tana ciki domin in yi haka Allah zai tsarkake dukiyarsa daga datti na abubuwan da za su iya shigowa ko ya sani ko bai sani ba na rashin gaskiya na ƙarya da waye da waye da za su shiga cikin dukiyarsa wannan zakadin ta tsarkake masa sannan kuma a dalilin wannan zakadin Allah zai haɓaka dukiyarsa ta ƙara yawaita don haka ga ma'anar luga ɗin ta shigo cikin ma'ana ta shari'a ɗin don haka a musulunci aka ce a siyam ana nufin waɗannan ma'anonin duka ƙaurar cewa ci da sha da sha'awa wannan shi ake yi haka da a ce mutum zai ƙaurace ma wani nau'i na abinci ba duka ba ko ya ƙaurace wani nau'i na abin sha kaga wannan ba za ka kira shi azumi mai azumi ba inda zai ci wani ya bar wani wannan ba azumi yayi ba Allah ce kutiba alaikumus siyamu an wajabta muku azumi aka sa alif da lam a cikin kalmar as-siyamu wannan ta'arif ne lil ahdi zihni an wajabta muku jinsin azumin da kuka sani a lokacin da ayat ta sauka waɗanda Allah yake magana da su sune sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin sun san wani abu azumi haka wannan abin da kuka sani an wajabta muku shi yanzu ba wai wani abu ne da ba ku san shi ba yanzu a yi muku bayaninsa larabawa tun a jahiliya sun san azumi saboda sun san yahudu da nasara suna azumi suna azumtar ranar ashura suna yin azumi ranar ashura saboda ka laraba sun san jinsin azumi ko da kuwa bai cika dukkan sharuɗan azumin da musulunci ya zo amma dai sun san barin ci da sha na wani lokaci tun daga wani lokaci zuwa wani lokaci sun san akwai wannan a tare da yahudu da kuma nasara kamar yadda ya zo cikin sayar bukari hadisun aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa kana ma'ashura ashura tasumuhu quraishun fil jahiliya fa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu rana ashura shawa suna azumtar sa a jahiliya to tun kafin Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam shawa suna yin azumi ranar goma ga watan muharram annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana azumi to sai kuwa sha hadisi kuma ya zo a cikin sahih bukhari hadisi abdullahi dan abbas wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lamma qadima almadinata wajadahum yasumuna yawman annabi yazo madina sai ya samu yahudu suna azumi wata rana guda daya wato cikin ranar ashura goma ga watan almuharram sai ya tambaye su game da wannan wani wacce rana ce suke wannan azumi a cikinta me yasa suke azumtar wannan ranar sai suka ce haza mun azim wa huwa yawmun najjallahu Musa wa kawmahu wa agaraka ala fir'au ce wani ita ce ranar da Allah subhanahu ala ya tsirar da Musa da mutanansa ya kuma nitsar da wato fir'auna da jama'arsa a ruwa fasama Musa shukran lillah haka annabi Musa alaihi salam yayi azumin wannan ranar don godiya ga Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan daga wajen sai ya ce ana aula bi Musa ko kuma nahnu ahqqu bi Musa ku mun fi ku cancantar annabi Musa alaihi salam don haka annabi ya azumce shi ya kuma yi umarnin mutane su azumce shi to gashi can mun ji hadisin Aisha wanda shi ma yana cikin sahih Bukhari tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance na azumtar ashura a makka gashi kuma ana yana tambaye su akwai waɗanda suke sukan azumin ashura suna cewa ga hadisan ma na ku sun yi karo wani gun sun ce annabi ya yi a makka wani gun kuma sun ce sai da ya zo madina ne ya san ma ana yi to kaga wannan duk jahilci ne da rashin fahimtar hadisa a sallallahu da kuma mummunan abin su'ul qasdi hmm. domin su'ul qasdi ya samu zuciya to a nan ne jahilcin ya fitowa ɓaro-ɓaro daman can akwai mummunar manufa ana so a soke abin annabi sallallahu alaihi wa sallama a nan ba yana so ya san asalin azumin ba ne yana tambayar su ne game da me yasa suke azumta an gane ku? dalilin azumta sai ya tambaye su ba sanin azumin ba an fahimta da ba ya san azumin amma me yasa su suke yi shine tambayar da yayi ذاك سؤال لي أم مقصد اليهود من صومه لا لمعرفة أصل صومه ما أنا سنة أصلا أذن بني يلا أذن suke yi annabi ya same su ميس a makka ba yahudu hmm. wani ce to dan bai tambaye su tun a makka ba a makka ba yahudawa ah. ku gaya masa a makka ba yahudawa <laughs> a makka ba yahudawa saboda ka yahuda a madina suke haka da ya zo ya samu damar yanzu ya musu tambaya me yasa kuke azumin wannan rana suka faɗi gashi dalilin da yasa suke azumtarsa na bishi to aibu muka fi cancanta da annabi musa fi sama da ku a lokacin da ramadan allah ya farlanta azumin watan ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa mutanensa man sha'a saba yau shura wa man sha'a lam sun wanda ya ga dama ya azumce shi wanda ya zama ya barsa wato da can annabi ya farlanta azantar wannan wannan ranar za mu yi magana akan matakai wato da aka bi zango zango da aka bi na farlanta azumi za mu magana shi nan gaba don haka kaga azumin ashura wajabcinsa ya tabbata da sunna sunna ce ta nuna wajabcinsa a lokacin da ya wajaba sannan kuma alkur'ani ya shafe wajabcin yayin da Allah ya farlanta musu wannan azumi na Ramadan annabi ya ce to shikenan daga yanzu ga naku na wajibi wanda ya ga dama ya azumce shi wanda ya ga dama wanda ya ga dama ya azumci watan ah, ranar Ashura wanda kuma ya ga dama ya bari Allah ce kama kutiba ala allazina min qablikum kamar yanda aka wajabta ma waɗanda suka gabace ku anan tashbih kwatance ne da Allah subhanahu wataala yake yi fi asli mahiyati saw wato a yadda suke azumi ya zama wajibi sai azumi kuma ya zama wajibi ku azumi ba wai ana kwatancan irin azuminmu da irin nasu ba ne ba a ce ana nufin ku yi azumi irin na yahudawa ba ko ku yi azumi irin na nasara a'a ana mana kwatancan yadda ya zama wajibi sai azumi kuma haka ya zama wajibi ku yi azumi an gane ko, shi tashbihi kwatance a larabci koma a koma wani yare idan an samu wani bangare da aka samu kamancece ne tsakanin bangarorin biyu da ake kwatance da su to shikenan ana iya kulla wannan kwatance ba sai an samu al-mushaba fi jami'ul wujuh ba an samu fi ba'd al-wujuh cewa da zaki ne abinda kawai yasa ka kwatanta shi da zaki shine jarumtarsa amma kafarsa ta zaki irin ta zaki ce eh kansa irin na zaki ne sa irin na zaki ne shi ma nama yake ci na mutane ko <laughs> kaga duk ba haka bane kawai da aka samu ya samu kwata to yayi kama da zaki wajen jarumta kawai sai ka ce ai wani zaki ne an gane ko shi yasa aka cewa da toran giwa ne amma ka kalle shi ka kalle giwa kuma sai ka ga ai da babanci to wannan shine kama tiba alal ladina min qablikum saboda ya zama wajibi akan su kuma sai ya zama wajibi akan ku abinda dai muka tabbatar da shi shine a azumin da aka farlanta wa al'ummomin da suka gabata ya kunshi shi ma ya kunshi rashin wato barin ci da sha domin bayyuwa a ce an samu azumi tare da ci ko da sha dole in aka ce akwai azumi to dole a bar ci a bar sha wannan abu ne da ba mu shakka akan cewa azuminmu ya yi tarayya da nasu anan yadda aka ce su bar mu bar ci da sha su ma haka aka ce su bar ci da sha to amma abin da nisantar kusantar ma tafa wannan yana buƙatar wani dalili shin su ma haka aka wajabta musu kamar yadda aka wajabta mana ko ko a'a babu wani dalili ƙarara da ya bayyana mana wannan amma an ruwaito daga asbab daga suddi ɗaya daga cikin malaman tabi'ai masana tafsirin alkur'ani yana cewa su ma an haramta musu kusantar matansu ya ce haka haka nasara a yadda ya zo a ruwayarwa haka za nasara ya sumu na fil madina haka nasara wata ce haka za yahudu domin nasara babu nasara mm. babu nasara a madina mm. sai da yahudu shi haka yahudawa suke yi a madina suna barin ci da sha da nisantar mata to a nan da Allah ya ce kama kutiba alal ladina min qablikum an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta mu wadanda suka gabace ku menene manufar wannan kwatancan? Allah na iya cewa an wajabta muku azumi don ku samu tsoron Allah amma sai aka ƙara da cewa an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta al'ummomin da suka gabace ku to akwai manufofi da suka sa Allah wato suka za iya iya fahimta daga karkashin wannan kwatancan na farko dan Allah maka muhimmancin wannan ibada da girman sha'aninta domin Allah subhanahu wataala ya shar'anta ta tun gabanin zuwan musulunci ga waɗanda suka gabaci musulmi wato al'ummomin da suka gabace su sannan kuma ya dawo ya shar'anta ta ga musulmi su ma to ya shar'anta ma waɗanda suka gabaci musulmi azumi su ma musulmi ya shar'anta musu azumi to wannan yana nuna maka kenan abinda azumi ya kunsa wani abu ne da zai gyara dan adam tun a da can har zuwa yanzu kaga wannan yana nuna girman sa azumi wata ibada ce da take gyara dan adam da dadewa kuma har yanzu din tana gyara dan adam shi yasa kuma aka ce ku yi wannan azumi sannan kuma yana nuna yawan ladanta cewa wani abu ne mai lada don haka wannan zai ƙara tada wato zai kara wa musulmi kaimi da ƙara musu himma wajen su ga sun kiyaye wannan ibada domin in har waɗanda suka gabace su suna yi to kasu yadda waɗanda suka gabace su al'ummomin da suka gabace su su fi su da wani abu a ce suna yin wani abu na ibada da su ba sa yi to kaga wannan zai sa su zabura su ma su ga cewa sun yi wannan sannan kuma kan mu manta musulmi musamman lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama har ma yanzu ya tanafasuna fil ibadat hmm. suna tsere suna ya suna wato gasa wajen aiki ibada kowa yana so ya ga cewa yayi wani abu na ibada da zai wuce dan uwansa ko ya kamo dan uwansa muna tunawa lokacin da annabi sallallahu alaihi ya ce kawo taimako sai na abokar ya saba ka taimako mai yawa sai na umar ya ce shi ma sai ya kamo shi sai na umar ya raba dukiyarsa rabi ya kawo yana zaton cewa sai na abokar ba zai wuce haka ba Allah annabi ya tambaye shi mai kamar wa iyalanka ya ce na bar musu kamar wannan dubi na raba sai ga sai na abubakar niki-niki da tashi dukiyar annabi ya tambaye shi mai kamar wa iyalanka ya ce na bar musu Allah da manzansa sai na bakar ce kai ba za a iya cin maɗanda cijan nan ba a kamo shi ba to kaga na fasu wanda tunawa a hadisin sahabba annabi sallallahu alaihi da suka zo ya rasulallah zahaba ahlud dusuri bil ujur masu kudi sun tafi da lada ya yasumuna kama yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim suna sallah kamar yadda muke sallah wato mun yi sallah kuma sun yi sallah mun yi azumi su ma sun yi azumi ce sallah salloli na nafilfilu dama sallah ta farilla da zambi ba za su yi ba za su yi to mun yi kiyama dai da su ma da su muke yi an zo azumi muna azumin alamis dinnan da litinin dinnan da waye su ma sai muka da su muke buɗe maki amma kuma ya tasaddaqo na bi fudul amwalihim suna sadaka da wani rara ta dukiyarsu wato mu anan mun rasa ya zamu mu kamo su a shayar ana shi ne yadda sahabi suke wato gasa a cikin aikin alheri wasu ba sa son wasu su wuce su kuna tuna ali sofa mm. suke zaune a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ba su da masauki a madina suna ganin duk sanda aka zo neman taimako mutane suna ta bada taimakon su amma su ba sa da abin da za su bayar wannan ta sa su karka fita suna zuwa kasuwa suna dako ba don goma saboda in an ce a ba da taimako su masu ce ganawa saboda kada a wuce su ana to kaga babu shakka idan ya kasance yahudu kawai su suke azumi musulmi ba su azumi to yahudu za su yi ta musu alfahari cewa ku addinin namu ma ya fi naku ku kuna azumi ne gaba aka ce ku ma ku yi kaga sun samu wani abin da za su fafata da yahudawa saboda haka idan har yahudawa suna yin azumin ashura musulmi suka zo suna yi za su ce namu kuke kwaikwaya haka musulmi za su so suma a farnanta musu nasu na kansu sabo ba wai na yahudu ba saboda haka su ma su yi nasu shi sa Allah ya ce ka ba kama ba alal ladina min qablikum kuma yanzu ga naku kamar yadda aka ba waɗanda suka gabace su su ku nasu sannan manufa ta biyu a kwatanta maka cewa waɗanda suka gabaci musulmi su ma an wajabta musu azumi wannan zai sa waɗanda aka musulmi da aka wajabta musu azumi su ga sauƙinsa su ga cewa to ibada ce mai sauƙi kan su ɗauka cewa ibada ce mai wahala mai nauyin gaske domin duk sanda wani yake wani abu in ka zo to za ka samu wato ƙarfin hali na ka kwaikwaye shi saɓanin a ce kai ne farko wanda za a fara gwadawa a kanka amma in wani ya fara kaga yana ta yi ba kuma wata matsala to kai ma za ka ji cewa ah, to tun da har wane ya yi zai in ma wata wahala ce ka gaba kai kaɗai ne a ciki ba ita ma tana zuwa maka da ka kaga cewa ungoku gaba ɗaya aka ɗauke wuta ba ta gidanka ce kawai ta ɗauke <laughs> to sai ka ji da sauƙi amma ka leƙo layi ka ga kowa da wuta tar kai gidanka da duhu fol eh, ɗinku ya kari to sai ka fi damuwa sauka ita ita musiba idan ammat khaffat kamar in ta zanta kowa ga biya ce to sai zo da sauki a rai ce to abu ne ya zama ruwan da kowa ka gani fama da yake ciki kenan amma ka kai kadai ce to ni me nayi ni kadai to shi yasa hansa lokacin da aka kashe mata dan uwa sakhar tana kokawa take cewa yuzakiruni tulu'u shamsi sakhran wa azkuruhu li kulli ghurubi shamsi yace hmm. walaula kasratul bakina hawli ala ikhwani laqataltu nafsi yace hmm. ba dan yawan waɗanda suke kukan an kashe musu ƴan uwansu ba ga su ina gani a kusa da ni da na kashe kaina wato tana ganin ashe ba ita kadai ce abin ya faru gare ta ba akwai wasu tare da ita shi yasa Allah subhanahu wataala yake nuna cewa wannan ka'idar ta samun sauki idan ka ba kai kadai ne a cikin musiba ba tana karyewa ranar gobe kiyama ba ta aiki ba ta aiki Allah ya ce walan yanfa'ukum al-yawma idh zalamtum annakum fil azabi mushtarikun Allah yake gaya wa kafirai cewa a yau ba zai amfane ku ba tunda har kun yi zalunci kasancewa ku kuna cikin kuna tare a cikin azaba wanda ba zai amfane ku ba idan a duniya kuna samun sauki kasancewar gawa na gawa na gawa ne a cikin wannan bala'i abin yana zuwa maka da sauki to in an zo lahira mutum ya sa cikin wuta don ya ga wasu tare da shi wannan ba zai sa ya sauki ba wannan ka'ida za ta kari to sannan <clears throat> akwai fa'ida har ila yau ga wanda suke ga wanda yake mushriki ba musulmi ba ya zo shiga musulunci a ce akwai azumi ya rika ganin abin yana da nauyi ko kuma wanda ya shigo musulunci bai jima da shiga ba a ce masa ai nan da wata daya za a fara azumi azumin nan kuma za ka daina ci da sha ne tun daga huduwa alfijar har zuwa ya rika jin abin da nauyi sai a ce a ah, to ai ba mu kaɗai ba al'ummomin da suka gabata ma duk sun yi ta yin haka za ka kaka ɗauka abin wani abu ne mai wahala ba mu kaɗai ba kama ku ti ba alal min to shi yasa a gaba Allah ya ƙara ragewa abin kakkaji shi ya ce ayyaman ma'adudat ce ‘yan kwanaki ne kaɗan sannan manufa ta uku ke cikin wannan kwatance kama ci ba alal dina min akwai ƙara zaburarwa ga musulmi su tsaya su ga sun yi wannan ibada don kar su zama su zama sun nuna gajiya wasu gaza wasu har al'ummomin da suka gabace su zo su fi su domin idan ya kasance al'ummomin da suka gabace su sun tsaya sun yi wani ibada to ku dan me za ku kasa ku tashi ku yi wannan kama ku ba Allah zai nufin qablikum zai sa ku tashi ku ga cewa ko ba ku nuna kasawar ku ba zana manufa ta hudu akwai kwadaitarwa da zaburarwa bisa ga wannan aiki domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta wannan al'umma Allah subhanahu wataala ya sifanta wannan al'umma da cewa ita ce mafi alkhairin al'umma kuntum khayra ummatin ukhrijat lin kun tabbata mafi alkhairin al'umma da aka taba fitarwa mutane wato ku ne al'umma da tafi kowace al'umma da aka taba yi a bayan ƙasa babu kamar ku annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisin bahad ibn hakim an abihi an jaddihi da Imam ahmad ya ruwaito zalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa innakum tufuna sab'ina ummah antum khairuha wa akramuha ala Allah azza wa hmm. ku ne cikon al'ummomi 70 ku ne cikon na 70 kuma ku ne mafi alkhairin waɗannan al'ummomi kuma ku ne mafi karamci a wurin Allah to idan ya kasance al'ummomin da basu kai wannan al'umma ba daraja da girma a wajen Allah suna azumi kaga a shikina wannan al'umma mu ya kamata mu yi azumi tunda har Allah ya gaya mana cewa kama ku ci ba min qablikum ma'ana waɗanda suka gabace ku an wajabta musu kuma sun yi so ku kuma kuna gaba da su a falala da daraja a gurin Allah ashe mu ya kamata mu yi ka kaga cikin wannan kwatance akwai jawo hankali da kwadaitarwa da zaburarwa kan wannan ibada sannan manufa <clears throat> ta biyar shi ne bayanin girman wato hadarin da ke cikin saba ma wannan umarni saba wannan farilla da ubangiji ya umarni da ita ta azumi domin Allah subhanahu wataala ya yayi bayanin cewa ya farnanta azumi ga al'ummomin da suka gabata wanda suka gabaci wannan al'umma ita ma wannan al'umma ya zai farlanta mata wannan azumi yana nuna cewa idan ita wannan al'umma ta bar wannan aiki to sai ta fi Allah sai ta fi laifi a gurin Allah saboda idan aka ce ga wani babba ga wanda bai kai shi ba wanda bai kai shi ba yayi abin da aka sa shi babban kuma yake to sai ya fi zama mai laifi sama da a ce wannan karamin ne ya bari saboda gwargwadon falalarka a wurin Allah gwargwadon yadda Allah zai kama ka masa laifi an gani shi yasa shi yasa laifin bayan Allah yake da girma a wurin Allah sama da laifin wanda ba bai kai su matsayi ba shi sai ga annabawa suna jin tsoron wani abin da ya shafi wani kuskure kuskure wani bantuwa wani rafkarwa ya kankanwa sai suna suna nafsi nafsi suna jin tsoro annabi ibrahim alaihissalam hmm. azuzo a hadithun shafa'a a je gurinsa ana neman ya yi ceto annabi ibrahim shi ne mutum na biyu ko halitta ta biyu mai matsayi na biyu bayan annabi salam salam a gurin allah amma ya ce shi ba zai iya ba ya yi karya guda uku in ka bibiya in ka duba sai ka cewa duk waɗannan abin da ya kira karya ɗin abin nan ah, ta'arid ne ya yi ba ƙarya ce ƙaruƙaru ba ƙarya ce da musulunci mai halatta ta to amma shi a matsayinsa yana ganin bai kamata ma a ce yi ta ba wa nazara nazarata ila jinu fa qala inni saqim suka ce ka zo ka zo mu tafi wajen abin nan ce baya da lafiya alhalin kuma lafiyar sa lau dan ya kauce wa zuwa gurin bukukuwan su da bukukuwan su bukukuwa ne na shirka da bautar wani Allah wannan ya ɗauke ta laifi wa Allah bal fa'alahu kabiruhum hadha sai ce wannan babban shi ya buge ƙananan daga baya ƙarin to ya yi ƙarya ai ba shi buge shi ne buge su <laughs> sannan lokacin da sarkin masa ƙwarin kwace masa mata ya ce ‘yar uwarsa ce to waɗannan sai kira su kazaba ya kira su salatu kazaba sai ke cewa ba zai iya ceto ba wanda dukkaninsu ya yi su ne filla don kare addininsa da kare abin nasinsa Kusan karya ƙarya takan zama wajibi ma a wani lokaci ba ma ba magana musahabi ta zama wajibi wajibin ka yi ta ka yi ta ƙaryar eh? yanzu wani wani mugu ya biyo wani da wuka ko da makami a guji mutumin ne ya fada cikin wani gida sai ga wannan mugu ya taho gaban ka yana huci yana cewa ina yake kaga ina ya shiga ina ya shiga kai kuma ka ga shi ka gan shi kace ban gan shi ba ko kawai ka nuna masa wani lungu kace nan ya fita to anan kai ba za ka ce ai ni mai gaskiya bane ni gaskiya bane ba karya ba kawai kace yana nan in aka kashe shi kana ta yi tarayya cikin zunubi sauka eh, akwai inda karya take zama ma waje. to mutanen kwarai eh, idan suka yi laifi eh, mutane masu matsayi a gurin Allah in suka yi laifi Allah yana abin nan Allah wata Allah yana gaya wa matan annabi ya nisa annabi Mani ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al'adabu dhayfayn wadda duk ta yi ba daidai ba daga cikinku Allah ce duk wacce ta yi ba daidai daga cikinku sai an ninka mata azabar ta ninki biyu mata annabi sallallahu alaihi wasallam duk wacce ta yi laifi Allah ce sai ya ninka mata lai azabar ta to haka nan alu baiti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duka duk wanda ya laifi cikin su to za ninka masa kamar da Zainul Abidin yake faɗa duk wani wanda yake cikin ahalin gidan mata gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya da cewa mata annabi suna cikin suna cikin ahlul baiti to za a ninka musu saboda girman matsayinsu. saboda girman matsayinsu, to haka nan kuma in suka yi aikin alkhairi haka nan guri in ya zan mai falala ne mai daraja ne in ka yi mummunan aiki a cikinsa to za a ninka maka wato zunubin yi yurid fiye da ilhadin da zulmin da zaqhu bil azab al alim wanda duk je kasa mai tsarki maka ko madina yi nufin Yayi yi a ciki ba wai ya yi ba ya yi nufin yurid ba a magana wanda ya yi wanda zuciyarsa ta kulla masa cewa bari ya yi sata bari ya yi sali bari ya wani laifi a ciki to Allah ce sai mun ɗanɗana masa azaba to ina ga wanda yayi ba inda aka ce in yi niyya ba yi ba za a ɗanɗana maka azaba mai tsanani sai a wannan gurin saboda falalar gurin to haka nan zamani lokuta su ma idan lokaci mai daraja ne ba yake kamar mutumin da zai laifi a lokacin azumi ba daidai yake da wanda zai a bayan dukkan su laifi ne amma a cikin azumi ta fi girma shi yasa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda matsayin su da girmansu su ne kasance al'ummomin da suka gabata an wajabta musu wannan azumi kuma sun yi ku da darajar ku da girman ku da matsayin ku a wurin Allah ku yi sakaci da wannan to lalle akwai hadari babba a ciki saboda kaga ashe a cancan akwai bayanin hadarin girman hadarin da yake cikin wasa da sha'anin azumi to wannan duk yana karkashin abinda Allah subhanahu wataala ya ce kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta ga waɗanda suka gabace ku Allah subhanahu wataala karshe ce la'allakum tattaqun wa la'allakum fa samu takawa za mu tsaya anan saboda kurewar lokaci abinda muka yi da Allah ba mu lada abinda muka yi da kuskure gidi ya mana wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh جی داؤں